Sabon basaraken gargajiya na kasar Gumai a karamar hukumar Shandam a nan jihar Plateau, Miskan Martin Shoulders ya yi alkawarin haɗa kan al'umma da bunƙasa aikin noma da wanzar da zaman lafiya. Masarautar mai dai masarauta ce mai daɗaɗɗiyar tarihi wanda bincike ya nuna cewa an kafa ta tun cikin ƙarni na goma sha takwas wanda a yanzu haka sabon mai Martin Shelders shine basarake na talatin da ɗaya. mai Miscom Martin Shelders ya fara ne da nuna farin cikinsa kan nasara da Allah ya bashi. Sarauta dai kowa ya samu dole ya ji daɗi kuma abin farin ciki ne gare ni gare 'yan uwana da iyalina duka. Mu gumai mu ne na manoma shi longama shine uban hasi in an samu longama za a samu bunkasa a noma za a samu abinci a gari muhimmin abu shine zaman lafiya in kana so in ka gangare ya zo na lafiya to suna da sarki mai imani ba raba a ce wannan biram ko wannan ankwai ko wannan magubul ko angas ko tarok yanzu duk mun zama ɗai duk wani da zai kawo tashin hankali duk daga mai har zuwa hakimi ya zo sarki an san kowa ya wace kira za ka yi ma al'umma don su ba ku gudunmowa wajen samun ah, ingancin rayuwa aikin da muke yi in ba zaman lafiya me za su yi muna iya jan hankalinsu su lura da cewa zaman lafiya nan ne shine zai ba su biyan bukata Long Mai Miscom Martin shoulders na uku kenan sabon basaraken gargajiya na al'ummar kasar Gmai. Dubban jama'a ne dai daga sassa daban-daban na Najeriya suka hallara a garin Shandam don taya Long Gumai ɗin murnar naɗa shi sarautar Gumai. Na zanta da wasu 'yan ƙabilar Gumai da sauran makwabtansu don jin abin da suke bukata ba saraken ya fuskanta. Sunana Tadiyo Silman muna fatan ganin zaman lafiya don ita zaman lafiya ita ce ginshikin ci gaban rayuwa. muna son ya sake ɗaura dankon zumunci da ke tsakanin al'ummar gama da kuma mazauna kewaye da ita a ga cewa aikin noma cinikayya ilimi addini kome ya bunkasa a ya samu ci gaba a wannan kasa na major general shaku dikko zan ba shi shawaran cewa a yadda na san halin shi na yana da sauƙin kai shi mai hurɗa ne da jama'a sosai sosai ba ba ba ƙarami to in ya ci gaba da haka zai ji daɗin sarautar nan kuma na san irin jama'an nan da kuma irin abin da ƙoƙarin da gwamnati take so ta yi a samu zaman lafiya a plato balle kuma a masarautarsa a nan wannan ya zama aikin shi kenan sunana khalid muhammad ina zaune nan shandan tun kusan shekara talatin da wani abu nan alhamdulillah gaskiya fi sabilillahi akwai kyakkyawan dangantaka to gaskiya fi sabilillahi sun nuna mana su mutane ne na kirki abin da muke fatan ganin yayi shine abin da yake gaya mana ya ce mana to in Allah ya da wannan mulki da Allah ya bashi to ya bamu ne ga baki daya saboda haka mu ya yi alkawari zai wa kowa adalci kowa nasa ne amma yana roƙon mu mu mu taimake shi mana wajen haɗin kan jama'a zaman lafiya da sauran yadda za a yi Shi ma gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura wanda da shi da sarakunan gargajiya na jihar Nasarawa suka zo don mara baya wa sabon langumai din ya ce dangantaka tsakanin jihohin Plateau da Nasarawa wanda a baya jiha ce guda al'ummomin jihohin kuma suna mutunta juna. Na imani mutanen Shandam da mutanen Plateau sun yi ah, sa'a kwarai da Allah ya sa wannan ne aka zaɓa ya zama sarkin shandam na imani a experience da yake da shi a aikin gwamnati da ma'amala da mutane zai taimaka wurin ƙara zumunta ko zumunci tsakanin jihohinmu nan biyu da kuma ƙara tabbatar da zaman lafiya a jihar plato musamman kasar shi na shandam. Sabon langumai din dai mutum ne da ke da ilimin zamani wanda yake da digiri na biyu ya kuma rike makaman gwamnati da dama a jihohin plato da Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Shandam a Najeriya.